subscribe. Daga sashen Hausa na Radio France International muke gabatar muku da wannan shirin na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu daga cikin al'adun mutanen namu. Shirin namu na wannan lokaci za shi wani gari ne a arewacin Najeriya inda za mu ji wani abin arziki da ya bulla kuma yanzu haka mutane na ta rigirgin samun wannan tubarraki. Yanzu sai a biyo mu domin samun wannan labari. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai. A wasu lokuta can baya a wasu garuruwa mukan ji an ce wani abin arziki kamar rijiyar man fetur ta bulla a gidan wani, kuma ka ji an ce mutan gidan na ta kwalfa ana saidawa a kasuwar duniya. Wani zubin kuwa ka ji an ce hancin wuta ko mu ce gobara ta bulla a unguwa tana barna, kamar da yadda muka ji kwanan baya a Sokoto birnin Shehu. Ire-iren waɗannan labarai masu ban mamaki da tsoro sau da yawa akan ji a wasu ƙasashe da dama na duniya. Yau a garin Jos na jihar Filato da ke Najeriya zamu ya da zango, inda su kuma wasu mutane ne ke can ana ta isa wani dutse da aka ce wani abin arziki ya bulla. mu bi wakilinmu Muhammad Tasi'u Zakari mu sha labari. A yanzu haka wani babban dutse da ke kewaye da gidajen jama'a a wata unguwa da ake kira Zinariya a yankin karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau da ke tarayyar Najeriya ya zama wani wuri da dubun dubatan jama'a da suka hada da matasa, matan aure da gyatumai da 'yan mata da kuma ƙananan yara da suke tururuwa suna kai ziyara domin neman tafaraki tun daga safiya har zuwa maraice daga abubuwan da suka suka bayyana da cewa sun gano wani zanen allo da carbi da alkalami da buta da kuma takalmi da wasu da suka bayyana da cewa wannan wata kafa ce ta nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ga abin da suka shaida min a lokacin da na ziyarci wannan dutse wannan me yawa matsa ɗauka matsa ɗauka eh. ku tura ku tura hannu a ɗauka yanzu me kuke yi a wajen kafa addu'a addu'a nake yadda Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya mana gida a gidan aljanna Allah ya sa Allah ya shirya zuri'a Allah ya shirya yayi mu mutane na daki da wa'inda ba su aure ba Allah ya ba ku miji na gari Allah ya addu'an da muke ne Allah ya ba mu ilimi ne Allah ka ba Allah ya kara mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mana sunan Fatima Muhammad me kawo ki nan wajen wallahi na zo ganin ikon Allah ne kamar me da me kenan ikon Allah nan da ya gashi nan ya Allahu ne gurin can kuma gurin can kuma Muhammadu Rasulullah ta can kuma ga allo nan ga alƙalami ba kya ganin ko wasu ne suka zo suka yi zane a wajen wannan ba shi bane tabbas wannan ikon Allah ne to wani karfin imani ya kara miki ganin wannan abu wannan abu ne ya kara min imani ya kara min kwazo ya kara min tsoron Allah to wani amfani zai miki a ganin ki ai na yi addu'a a gurin bawa saba gaskiya mun yi addu'a jiya jiya ma mun zo yau ma mun zo a wace irin addu'a kika yi na yi addu'a na roki Allah ya shirya min yara na yi addu'a Allah ya shirya min yara na Allah ya buɗa mana Allah ya sa samu aljannati firdausi wannan abin da muka gani Allah ya sa har lahira ma haka ne ba kya ganin wannan abu zai iya sa wasu su shiga wani hali na tsafe tsabe eh to jiya waɗansu suna ta sabo ni dai na musu magana in sun ji to in ba su ji ba shikenan kamar me suke faɗa saban da suke wai sun ga kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce su daina faɗa wannan ikon Allah ne ba a san abin da Allah ya ajiye a gurin ba yanzu wace shawara kike da ita ga jama'a game da wannan abu da ya faru ke kowa ya kama bakinsa in ya zo gurin ya yi addu'a wanda zai zo ya zo wanda ba zai zo ba ya kama bakinsa saboda kar ka je ka shiga wani hali ko ka yi sabo zuwan ki so uku kenan wannan wuri ware a irin addu'ar da kike kin ga wani sauyi a ki ni dai na ji daɗi wallahi tallahi na ji daɗi don jiya ma karfe uku na tashi wallahi karfe uku kafin a kira sallan farko na tashi kika yi me na yi alwala na yi na filfili muka sake muka bayan an kira a salatu muka yi sallah muka ka gangaro nan da ni da yaran da basu gani ba sun tafi makaranta suna can fata na Allah ya sa aljanna ne mu kuma mu kina ga wannan abu zai iya kai ki aljanna insha Allah za ka gaya mana sunan ka ya sunana Alhaji Adam na zama a cikin zinariya ne gashi na ga ka zo wannan dutse da ake cewa an ga sunan mu. ubangiji a wajen kai me za ka ci game da wani abu Jiya ina kasuwa sai na ana cewa mutane da yawa an goma kan dutse sai na kira wani ke tambaya sai ke cewa wai Allahu ne fito kan dutse da na sallah da asuba sai na hauro ni ma dan na zo na gani da na zo kuma na ga wani waje allo na ga wani waje Allahu yanzu dai mutane sun fara zuwa wajen su ma suna gani to kai ka imani da wannan abu eh, na imani da kawai ta ishara ce Allah ya nuna kawai na ji wasu suna zuwa suna yin sujada da kuma neman gafara shin kana ga wannan abu ya dace gaskiya ni ana ganin bai dace ba wanda wata ishara ce Allah ya nuna mana ita kawai mu zo mu mu gani mu ƙara tsoron Allah zuciyarmu amma wannan sujada da wani suna shafa a fuska suna zuba ruwa suna sha ni a gana ganin bai dace ba abu ne da wa Allah ƙara bayyana wani zamu ƙara imani da Allah kawai abun dauki abun kenan to wace shawara kake da ita ga jama'a shawara zan ba jama'a shine masu zuba ruwa suna sha suna sujada suna shafa a fuska duk wannan ba shi bane kowa ya gani kawai ƙara tsoron Allah zuciyar shi shine kawai shawara zan ba mutane baka ganin wasu da suka zo suka yi wannan zane a tunaninka eh wannan abun gaskiya bisa ga ba zane bane ishara ce ko Allah ya nuna mana kuma yana nuna mana mu ƙara canja halayen mu kuma kowa ya gani ya ƙara mu kasar mu addu'a Allah ƙara zaman da mu lafiya dan ji sunana sayyada amina to me ka ki nan waje na ji ana magana ne ni kuma na hauro dan na san bara ai ƙarya da manzan Allah ba inda da ai ƙarya da shi baran hauro ba abu ne ka ni kenan me kika gani na ga komai a wajen nan eh nace wani sawu kika ga na annabi a ta yaya kika kika san na annabi ne ai ba mutumin da zai taka dutse har gun ya lotse in ba wanda aka yi duniya da shi ba to yanzu wani kira kike da shi ga jama'a da suke zuwa nan waje? kira da ran yi da su Allah ya biya musu bukatar da suka zo suka nema hadda naki aminatu ni shekaran ki nawa ni shekara ta goma sha biyar yanzu to da tunda kika zo kin yi addu'a ne ko me na yi addu'a da duk yan duniya ma ga baki daya to wani karfin gwiwa kika samu daga yin addu'a zuwa yau wallahi ina ciwon wuya kuma ga har na dan ji sauki yanzu wuyan ki ya warke mm. Dangane da haka, na tuntuɓi wani fitaccen malamin addinin Musulunci a Najeriya, Sheikh Alasan Sa'id Jos, ga abin da ya bayani a kai. min ash-shaytanir rajim wa sallallahu ala an-nabiyil karim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته da farko abin da nake kiran al'ummar musulman duniya gabaki daya ba wai na Najeriya ko kuma na jihar Filato ko na Jos kawai ba yadda allah maɗaukakin sarki gwani ne ba abin da baya iya yi da ganin damarsa kuma inda ya ga dama ta yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama wannan shine mutane ya kamata su gane kuma a ga wata alama guda ɗaya a ce kaza ne mutane su dinga rubi ko a ga wata bishiya mutane su cinye ta ko a dinga sassara sassanta ana ci a ce an ga hasken annaba a kai tun da aka yi duniya ba ta yin wannan ba kuma ba za a yi ba domin shi annaba an kawo shi ko Allah ya aiko shi ya turo shi zuwa ga duniya ba dan ya zama malamin tsubu ba ne annaba Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi dan ya zamo rahama ne ga duniya gaba ki rahamarsa ta yadda da abin da ya zo da shi ka yadda da alkur'ani ka yadda da hadisi sai Allah Allah maɗaukakin zarki ya baka abin da baka zaton zai baka shi kuma Allah shi ya faɗa da bakinsa ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda da ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya arzuta shi ta inda ma bai zato a wata ayar Allah ce ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha allah ku furkanan ya ku waɗanda kuka yi imani in kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku hujja da mafita da arziki da walwala da kwanciyar hankali da lafiya wato duk waɗannan abubuwan sun shiga karkashin wannan ayar ba wai wani sawu ake gani ba in sawu ne annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shine uban annabawa ga baki ɗaya ana kiransa abul anbiyayi wanda kowane mai addini kansa yake so ya jingina ko gare shi yake so jingina ga sawun sana'a nan a ɗakin ba amma ba a ce in ka je gurin ka yi addu'a ba nan Allah zai ansa sai aka ce ka yi addu'a a multazam daga bakin kofa inda sojan na yake riƙe zuwa alhajar al-aswad wannan dutsen da ake sumbanta nan ake kira multazam roƙi ubangiji a nan gurin Allah zai ansa ga inda sawun annabi Ibrahim yake can ba a ce za a sha addu'a ba to yanzu ne za a samu sawu a dokar daji sai a kalawa annabi shin annabin ya zo har Najeriya ne kuma da ya zo Najeriya ya zo Jos ne kuma ya gaya musu an ga an ga hoton sawu an ga allo an ga alƙalami na rubutu an ce na annabi ne to kenan duk inda aka gani sai a ce na annabi ne ko ina a duniya shin annabi haka ya zagaya ko ina yaya kuma mutane za su ɗauki rayuwar addini ta zama kamar haka irin wannan abin an yi shi a garin dilimi shekaru kusan ashirin da biyar da suka wuce kafin dilimi ta tashi mutane suka je suka dinga bambara kasar dutse suna ci wasu na ɗauka suna kulumboto da ita cewa wai an ga sunan annabi a gurin a nan ma a menene rikos shi ma an yi irin wannan eh, an samu wani dutse aka ce an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah mutane suka dinga bambara dutsen shin ina mutanenmu za su yi da irin waɗannan abubuwan a ce wai ba za ka yi addu'a ba sai kaga sabon annabi to ka je madina mana da da ka je garin madina ko ina baje-baje da cikin masallacin maza Allah ai sabon annabi ne ka roki Allah a gudu. Muhammad Tasu Zakari Radio France International daga Jos a Nigeria ta haka muka zo karshen wannan shirin a madadin wakilinmu Muhammad Tasu Zakari da injiniyan namu Hassan Alhassan dan mutan Suleja ni Garba Aliyu Zaria ke yi maku fatan alheri 没。